بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci namu mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta Alhamis wata dace da goma sha takwas ga watan Ramadan wata na tara a kalanda ta Musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da 23 ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan muna addu'a ga Allah kamar kullum ya mana taufiƙi da dacewa dukkan alkhairan da ke cikin wannan lokaci mai albarka Allah ya taimake mu wurin karantawa akan daidai da fassarawa akan daidai da aiki da daidai din da neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 55 aka ne ku to kafin nan akwai tambayoyi ah, assalamu alaikum ina da tambaya shin shin gan shi yake ni shi na kada azumi kun ji kila bane jini kenan ku to dan shi ne tulare ko na makamancin wannan ai ba da alaka bai kare abin wallahu alim haka yake ne ko to yace eh, dan Allah me haƙƙin shugabanni ga talakawansu ai mun nan ta wannan ni biyayya su kuma su ba mu haƙƙin biyayya kuma ana yin ta ga aiki ne alkhairi Allah ya taimake mu wurin sauke namu haƙƙin su ma Allah ya taimake su wurin sauke nasu haƙƙin muna tambaya mm, ya kamata macen da aka saka sati biyar kenan sai aka so mata kamar waya ko wasu abubuwa kamar abin da ake yi wannan lokacin kuma ba mijinta ba wanda suka rabu ba ya halitta amfani da kayan kuma kuma ta dinga amsarwa wasu Allah ya sa mu dace to mace idan aka sake ta tana cikin idda kun san an hana neman aure cikin idda in kun duba da wannan matakan neman aure ne har ya kai ya fara kashe kuɗi ba a yarda a yi haka ba idan mutum ya kuskure ya aure cikin idda yana haramta mishi ma auren ita wannan mace amma dai an yadda da a tarid wanda malamai suke ce jirwaye da kamar wanka kamar misali aiko ina da nihin aure nan kusa kusa ka ce mata haka kaga baka ayyana ba ko kuma idan mutum ya samu kamar ki aya hai amma haka kai haka na kawo wayoyi da abubuwa kai ai har ma kashi kike to wannan bai halatta ba ita kuma kar ta gudunmu a kan wannan saboda haka idan har an yi haka ta ce bai kamata ba to ya kamata to bai kamata ba ba halatta neman aure a cikin idda idan kika ƙara iddaki shikenan ya halatta zo ne miki aure Allah ba da na kware musamman a ce saki raja'i wanda kina karkashin igiyar wancan yana iya dawo da ki kowane lokaci da dama kenan mata wani to da kana da kyau mu kiyaye jama'a Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ya ga to mutumin da yana da mata sama da ɗaya amma ya nuna bambanci kamar kamar makaranta ya bar wata ya hana wata ko fita biki ko gaisuwa kuma duk cikin gari ya auro su eh, ko ba gari auro aji musulmi ne sai hukuncin mutumin da zai aure yarinya budurwa saboda ta samu tsawon lokaci ba ta haihu ba sai dinga zargin daga gidan uwayenta ne aka yi mata allurar fulani Kun ba haka ba ne a sharuwa lafiya to tambaya bi na farko dai tana kira akan yin adalci wannan kuma ba wai kira ba ne ba umarni ne Allah ya bada cewa mai adalci tsakanin matan da muka aje su karkashin igiya aure adalci na raba daidai ta abin da ya shafi hukunci da haka idan har ya bar wannan tayi to ya kamata ita ma wannan ya samu mata dama ta yi tunda ana gina al'umma ne ke kuma sai ki fahimta idan ya kasance akwai yara duk kun tafi gaba daya to zai kula da yara da haka sai ayi yi haƙuri wannan in ta tafi ta dawo wannan suka tafi ai akwai gabaci cikin komai wannan in ta je ta dawo ita kuma wannan sai ta tafi sai ta tafi ta dawo dukkan aka yi haƙuri kowa sai shiga cikin al'amarin amma fifitawa a ba wannan dama a hannun dama gaskiya nan zalunci ne kuma idan ka ga mutum da shan inna a lahira to me yin zalunci ne a cikin iyali shi kar mu halakar da kanmu jama'a mu yi adalci Allah yana son masu adalci kullum muna kira akan haka adalci shi ke sa gidan ya zanna lafiya gidan ya albarka zuri'a kan ta haɗu amma yana ɗan mowar dan bora to an samu matsala shi yasa ake son ku iyaye in za ku aura ma maza wato ƴaƴanku ku aura musu masu jin tsoron Allah haka sai na Ali yake cewa idan tana jin idan yana jin tsoron Allah ko da a ɗabi'ance irin I love you I love you baya son ta din nan to zai riki ta ba zai zalunce ta ba idan kuma yana son ta sunan ɗabi'a kuma zai girmama ta kaga dai ciki babu kaskanci amma idan ka ɗauki wani wanda shi bai san addini ba ka miƙa to kaga kuma dole a tsammaci abin da ba daidai ba Allah ya kirta ga mu sannan magana cewa fulanin kowa fulanin ba ya kamata a yi zato wani alheri haihuwa dai hannun Allah take kuma idan Allah ya tashi halitta abin da yake so ya halitta duk duniya ta taru ba wanda ya sai hana akwai bawan Allah da ya ba labari baki da baki ba wai musulmi ba wanda ya da Allah ƙarni ya ce ka dinga kwankwaɗin maganin hana haihuwa ta dinga kwankwada sai ubangiji ya gwada mata shine Allah sai ta haihu <laughs> to ya aka ciki ya shiga duk da maganin da ake sha da ta haihu kuma sai aka sako shi kan maganin gihe guda gashi nan gihe guda ga maganin kina ga dan nan. ai sai Allah ga dama aka wasa da shi ko wani kuma da ya tashi shekara hudu sai aka daga mashi da ta haihu sai ta haihu yan hudu kaga an biya shi an mai ariyas ko to ko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sabai sukan abin ga dan azalo yace duk abin da su za su hana Allah halalta abin da yake so ba inda hadarin yake kai ka dauki matakin planning dan tsoron talauci to ka shiga uku dan wannan lahi ne babba Allah ya kare to wallahi ana arma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ليستخلفنهم في الأرض كما ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم إيه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا نعم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الله أكبر in ba manta ba jiya mun je da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma kowa nauyin da ke kan wuyan shi abinda Allah ya tilasta ma annabi isarwa kuma ya isar abinda Allah ya tilasta mu mu yi ma annabi biyayya wanda diye ma annabi biyayya to kai tsaye Allah ya mu biyayya kuma zai kubuta wanda kawai ya saba mashi to shikenan ya saba ma Allah ya halaka Allah shi kame. mu to wannan aya sai Allah ya gwada wata bushara da wani taimako da Allah ya ba annabi da sahabbai wanda kuma har ila kiyamis sa'a duk wanda suka cika wannan sharɗin taimakon na nan buɗe ba janye shi ba in kaga bai zo ba to matsala ce ta tare da mu ta imani amma mun san cewa Allah baya saba alƙawari Allah shine wanda yake kowa cika alƙawari kalli irin ayyukan shi ba ga rana take hitowa tana faduwa ka taba ganin ta saba ko te yajin aiki ko a ce maka tana hafkaran to kaga ashe wannan zai bada maka in ita karama bata saba ba karama halitta cikin halittun ubangiji sai Allah inda ya kowa ya komai ya saba Allah la yukhlifu al-mi'ad fala tasabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu Allah mai cika alƙawari ne da haka wadallahu na amanu minkum Allah yayi mu wanda suka yi iman daga cikin ku alƙawari sannan wa amal salihati suka yi aiki na gargari ai su ne wanda suka yi ma Allah ta'a ay ta'u Allah sun bi umarnin Allah bimtisali da wato aiwatar da umarnin wannan umarni da suka bi na Allah to Allah sai masa wannan sakamako la yastaklifannahum fil ardi lalle Allah zai maye su a ban kasa zanto su ne masu faɗa aji su ne shugabanni suke da ta cewa suke da mulki suke da su suke da sulta Allah ya ba su sun ci galabar duniya kamar yadda hadisi ya tabbatar da ke cewa khilafatun nubuwa halifanci na annabtaka a wata riwaya ce shekara talatin to kuma za ka cewa annan halifafin kaɗan ne ba su kai ba kaɗan ne suka ɗora a sai na bakar yin shekara biyu sai na umar yin shekara goma usmanu ya sha biyu aliyu ya sha biyu ban kuskure ba to kaga ashe kenan Allah madaukakin sarki ya gaskata kamar yadda nan wurin yace ai waɗanda din nan suke gabanin ku nan Allah madaukakin sarki ya taimake su kamar bani Isra'ila Allah zai baku tamakuni ya baku halifanci a ban kasa ku zama kuke faɗa badal an kufri saɓanin kafare da suke ɗanɗana muku wato ukuba suke gaza muku tsakuwa a hannu ba ma gyaɗa ba suna wahalar da ku suna takura muku ba ku da sakat suna bibiya ku har inda kuke su kashe suna son su ga bayan ku su ga bayan addinin kun baro masa garin kun taho amma ba ku tsira ba suna bibiya ku sai sun ga bayan ku har suna haɗaka da kafiran duniya yawmal ahzab sai da Allah madaukakin sarki ya gwada musu ikon shi ya taro tsakayyar kafirci har yanzu ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ka taro tsakayyar kafirci waɗanda suke da ruwa da tsaki wurin sai su rikita Najeriya turayen mai Allah ta warkaza su duk wanda ke nufin Najeriya da mugun nihi cikin turawan yamma ko ma na ina ne Allah ta maganin su Allah ka sanar da kasan mu lafiya da sauran kasashen musulmi to dan haka kamar saka lafal ladina min qablihim kamar yanda ya bada tamakkuni ya halifan da halifantar da al'ummomin da suke gabanin min bani Isra'ila daga cikin mutanen bani Isra'ila Allah ya ce wa warqul qawmal ladina kanu yusrafuna masharikal ardi wa barakal wa magharibal lati barakna fi ko wa tammat kalimatu bikal husna ala bani isra'ila bima ba bima sabar Allah madaukakin sarki shi ya gadi ba wannan da aka rauna na su bayi ma ne an bautar da su an uzura musu an yanyanke su an takura musu amma Allah sai ba su iko ya gadan musu su da suke da rauni din nan mafaɗan wato gabashin ƙasa da kuma wato yammacinta wanda Allah ya albarka a cikin ta ita ce kasar Sham da Filistin da Allah ya mallaka musu sannan magana wato kalma ta ubangiji na taimakon shi kyakkyawar kalma na taimakon bayan shi na gargari ta tabbata akan bani Isra'ila sakamakon hakurin da suka yi kenan duk wanda ya hakuri to zai samu lada a wurin Allah sannan su kuma wadancan madammarna da din dammarna aka damarmare su aka halaka su muka da ma suna fir'auna abin fir'auna abin da fir'auna ya kasance yana aikatawa kan hudu jama'a shi na kafirci danya da zalunci ma kana na rashin duka abin da suka kasance suna aikata sai da Allah ya dammara su ya gama da su ya gabayan su ya hada su cikin ruwa duka ya yi kasa da su kaji mutum da wanda ya dawo daga shi ubanga ya hada wanda ya bi duk ba wanda aka sake bari ya kai labari da annabi Musa ya tafi duk da raunin su kaji da wanda ruwa nitse Allah ya kubutar da su gaba ɗaya dan sun bi Allah su kuma ne ya halakar da su gaba da da sun saba ma Allah to ko anan kaɗai Allah ya gwada fa wanda ya iya yin sakamako kamar Allah kike sarki dan haka duk wanda ya ba Allah ba zai tabe ba ko anan kuma ko a can wanda kuma dai sa ma Allah ko ma me yake na ganiya ta mulki ko ta wadata ko ma menene a kasa yake saurare shi kaje abin tausayi ne zai shiga cikin tarihi kundin tarihin da ba zai manta shi ba cikin wanda suka zama abin wazi ga mutane Allah ubangiji ya taimake mu ne da Allah Imam Muslim ah, kamar yadda imam al-hakim ne sabuni dalilin saukai ta wannan aya da malam ya karanta shine ya tabbata a cikin hadisi da farfesa hakim bashir ne ya kawo a tafsirin shi yace حدثنا محمد بن صالح بن هاني ثنا ابو سعيد محمد بن شعبان حدثني احمد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني ابي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu qala lamma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu almadinata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka iso garin Madina da yammi hijira suka tare a matsayin wato asima ko kace capital ta musulunci wa awatul ansar sannan mutanen kirki mataimaka lansarawa suka ba su mafaka ramatul arabu an kawsun wahida sai sha suka haɗu a kan makaman suka dinga halbin su suna yaƙanta su kanu la yabituna illa bisila saboda rashin kwanciyar hankali da barazana da suke fuskanta ta hari da hare-hare daga wannan makiya Allah sun kasance ba su kwana face cikin makamai kowane lokaci cikin shiri ta ga, ba rintsawa sosai ba bacci da ido biyu in ji bahaushe yanzu da wannan halin muka shiga ana ta halba halba cikin dare ta ta a gaya musu muna nan Allah kai mana maganin rashin tsaro saboda haka ka suka samu kansu ba su bacci sai cikin makamai a damara a shirye sannan wala yusbihuna illa fihi ba su waya gari kuma sai cikin shirin su kwana da shiri su tashi da shiri kenan su kwana cikin tsoro su tashi cikin tsoro faqalu har suka kai suka ce tarawna annana na'ishu kana ganin yanzu kuna ganin yanzu gashi muna rayuwa hatta na bita aminina mutmainna har sai wace za mu kwana muna masu amintuwa muna na cikin tsaro la nakafu illa Allah ba za mu ji tsoron kowa ba hankalin mu kwance sai Allah har sai yaushe fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus da kan ta zuwa karshen aya kuma kar ku manta da makka ta dauki zahi tun kafin ma ya hijira din lokacin da ɗaya daga cikin sahabbai Kubay bin al-Arat radiyallahu anhu ya tafi ya samu annabi ke ce Allah da ulana Allah ta tastan suruna ya same shi a inuwar Ka'aba ki kishin gide ba za ka yi mu addu'a ba kila za a dauka to ko kudi ko wani abu sai ce ba za ka nema mana budi ba taimakon Allah ya zo a daina wahalar da mu sai tashi zambi da kishin gide yake kaga yanzu magana ta yi girma yace wa'anda ta gabace ku an sha a zo da mutum a zo da shi a kan addinin shi a sa zartu a tsakiyar kan shi a raba shi bangare ɗaya faɗi bangare ɗaya faɗi ba zai ja da baya ba yana nan akan addini shi a zo da wani da matsayi fata ta karfe tsakanin tsoka da kashi da nama ana fitcika shi ya mutu ba zai da baya ba saboda idan imani ya samu ya zauna rai ba bakin komai yake ba domin in kai mutu nan ita kadai ce ba sauran wata mutuwa in kai wannan shikenan kuma la mutu la mutu fiha wala haya in mutai mutu ya fada bala'i ne bisa bala'i zai roƙe mutum ba zai mutum ba in kuma aljanna ne jin daɗi bisa jin daɗi wato duk bala'in da dan wuta ke ɗaya bisa dubun abin da yake fuskanta zai kashe shi amma Allah ya hana mutu haka dan aljanna ba dan Allah ya hana mutu ba da daɗi ya kashe shi to da wuya ta kashe ka eh? aha ai ka gane ko balle can ba a mutuwa to kaga a ce kenan ƙara mutu za an amma shi inda zai huta har abada wallahi akwai aiki gaban mu tahiya kawai ake yi iyayen mu kakanni duk sun tafi <coughs> kuma muna bisa hanya abinda bai bai iyayenka ba ai bai barinka tun kana tsumma me yake tun kana tsumma na manta gashi nan abinda Alimu na mange ke faɗa tun kana yaro a tsumma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma ka rashin tsohinka amma baka shirya taka kana zuwa ba a wannan sadis din da ya kawo me ya saura in ba kai ba tun kana yaro a tsumma duk mun hito daga cikin tsimma koko har mun hito masallaci har mun fara ibada ke faɗin mutuwa ka girma duk mun girma kun ga mun da wannan matakin an mace a gaban ka in ba a mace gidanku ba unguwarku an yi mutuwa ba sabon abu ne ba sabon labari ba ne ba ka rashin tsohin ka amma kai din da kake magana ka rasa uba ka rasa uwa ko ka rasa duka ko ka rasa ɗaya daga ciki saurawa saura kai kun baka shirya taka na zuwa ba ya kamata wanda ya ga wannan wa'azi ya wa'azi in akwai rabo ko to Allah ka azurta mu da samun wa'azi da mu kyan kashe cika da imani saboda kai ke cewa wallahi la yatumanna Allahu hadha al-amr na rantse da Allah Allah sai ya cika wannan addinin hatta ya sirar rakib har mai tahiya ya tahiya shi min sanan da hadal maut sana'a tana iman yanzu yana tafiya la khafu illa Allah ba jin tsoron kowa sai Allah karshen al'amari yake cewa lakin kun sai dai ku gaugawa ke gare ku idan mutum yayi addu'a yanzu yanzu yake so kafin ya sauke hannu ya kuɗi suna zuba tunda cewa Allahumma kuɗi in kaza yake nema neman aure yake yi ya nace kawai zai yake a ce an baka yanzu kun baka sha wahala ba kun baka kai ka kawo ba al'akhdhu bil asbab wajibun saboda haka ayi hakuri a jajirce ta'addancin da fir'auna yayi kun ji yanzu an faɗa lokacin da annabi Musa ya kira ya roƙo ya ce rabbana innaka atayta fir'auna mal'awzinta wa mal'un fil hayatid dunya rabbana lidillu an sabilika rabbana ilmis ala amwalihim washdud ala qulubihim na hujja fala yu'minu hatta yara azab al-alim sai ce qala kar ujibat da'akum ba da'atukum ko fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina ya'lamu sun yi addu'a ko to Allah ya riga ya ce kai ma ba kai ba ba ka da Allah ba to dage na ce ina daga cikin ladabin addu'a na ciya har sai Allah ya ga ma bukata kar ku ga cewa muna ta roƙon Allah har yanzu kashe kashe nan yake komai Allah ya sa mai lokaci mu dage mu ibada muke su kuma ta'addanci suke dan ta'adda bai fasa ba sai mai addu'a ya fasa ai su suka fi shan wahala su ruga su kai su komo cikin bala'i kai kuma addu'a sai ta gagara me tsaya ya ta'addanci ya zuba jini ba da haƙi bai ja da baya ba sai kai da zaka roki Allah ka samu lada ka gajiya lalle shi dan ya iya aiki to da ka mu mu kafi mu nace mu ce wurin Allah da yadda Allah Allah zai mana maganin ta'addanci ai ba aka fara ba Allah madaukakin sarki kuma yana taimaka mu So da mu jajirce mu cigaba da ayyuka na alkhairi da ce istighfari da komowa ga Allah da yadda Allah Allah madaukakin sarki zai ji kanmu zai mana maganin wannan fitina Allah ya mana maganin wannan fitina to kaga a kenan dalilin sauka wannan Allah sai sauka masa cewa to Allah ya alƙawari wanda suka gabace ku zai ba ku tamakkuni kamar yadda ya ba wanda suka gabace ku wala yamkin lahum dinahum alladhi tara lahum haka ne ko kuma zai tabbatar musu da addinin su da yarda musu da shi wa huwa dinul islam shine addinin musulunci tunda Allah madaukakin sarki ya ce inna dina inda Allah islam lalle addini ya rije wurin Allah shine musulunci al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai ce mi wa raditu lakum al islam dina na yarda muku da musulunci a matsayin shine addini da zaku shi yasa ya ce wa man tafi gar al islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya je ya rike wani addini wanda ba musulunci ba to yayi asara Allah bai zai yarda mashi ba ba karɓar mashi ba wala da ibadi al-kufr Allah bai yarda ma mutum ya dai abin da ba shi Allah yake so ba musulunci in mutum ya haka zai tashi cikin asararuta ba ko Allah kare mu wala ibadalan nan kuma zai musanya musu min ba da kaufihim bayan tsoron da ya mamaye su dar dar da rashin tsaro mi amna ya kawo musu kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana wa qad anjaza Allahu wa'adahu kuma babu ko shakka Allah madaukakin sarki ya cika alƙawalinsa lahum a gare shi bima zikir da abin da aka ambata dinnan kamar yadda aka riga aka yi wasu kuntum qalilun musrafuna fil adqu takhafuna an yatakasabakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun Allah yake cewa ku tun lokacin da kuna masu rauni mutane suna ta wahalar da ku Allah ya tattalo ku ya karfe ku ya ba ku nasara sannan ya azurta ku da dadadan abubuwa dan ku gode ma Allah madaukakin sarki to ba wurin godiya din shike sa Allah madaukakin sarki ya ce taimaka ya ƙara taimaka mu kuma Allah madaukakin sarki muke roƙo ya taimake mu sannan wani wuri Allah ke cewa kai ka tabna fi zaburi min ba'da zikri anna al-abda yarithuha ibadiy salihun lalle babu ko shakka Allah ya tabbatar ya rubuta ya wajabta a cikin at-taura fi zaburi ko da tabbata ya tabka min ba'da zikri ba an bato dinnan innal abda lalle ita kasa da kake gani yadda ibadi salihu Allah zai garde ta gabayin shi wato na gargari wanda suke bin Allah madaukakin sarki sannan wani nake cewa wani wakil hamdu daga nuna fir'auna hamar juna minhum ma kanu yahduruna mu tabbatar mu su annan masalonin abinda yake na sulɗa na iko su kuma ɗancan kisan da suke dan tsoron kan mulki ta ninsu su ga abinda suke nema tsoro ta buta kansu kuma duka abinda aka faɗa Allah ya tabbatar ya taimaki annabi Musa da jama'a shi ya halakar da fir'auna sannan kuma a nan wurin manzan Allah Allah bai bashi fito makka ba ya zo ya shigo a ciki la ilaha illallah ana ambatan Allah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira Allahu akbar ana ta ambatan Allah yana sadaka wa'ada Allah ya gaskata alƙawarin shi wa nasara abda Allah ya taimaki bawan shi wa azza junda ya karfafa rundunar shi wa zamal ahzab wa hadahu shi kadai ya tarwata rundunar kafirci gashi ana kiran sallah bayan da suka iya a inda da gumaka ke akwai kullum 360 aka kakkabe su aka tsaftace shi kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zabuka a cikin shekaru waɗanda ba su saura hamsin ba Allah ya taimaki al'umma annabi karkashin musamman karkashin mulkin sayyidina Umar duk wata daula da ke jin ita daula ce wurin karfi su fafawa. sai da ta rusana ta kare musulunci ya bi ta kanta ya yi galaba ya yi nasara a kanta da karfin takobi musulunci ke gudanar da ita sultan ko kuma ka ce gamna ake turawa na shugaban musulmi na khalifa ya ci dunin gabashin duniya ya ci dunin yammacin duniya ƙasa ga shekaru hamsin shi yasa sayyidina umar yake cewa ku musulmi haka yake caza na shi tafi yaki ba a taimaka muku saboda yawan adadi ana taimaka muku ne taimako kuna zuwa daga sama ku sani Allah na taimaka mu ne saboda da'an mu ga mu, da kuma saba ma kafirai abukan addu'an mu ga ubangiji in ko har aka sakaci muka zo ikon muka yi daidai da daidai cikin sabo to nasara sai ta zanto ga wanda ya karfi wanda ya fi karfin soja wanda ya fi karfin makami wanda ya fi iya yaki sai a baku dubaru amma a tarihin musulunci ba su samun nasara saboda suna da yawa ba a taɓa samu radda ma suka yi yawan ya faru ba wai mafane ne iz ajabatkum maza kasartukum falan tukun ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat wa laytum mudibirin kuma Allah kin to Allah sallallahu alaihi wasallam kashin an lokacin da suka ga kai su makama kasa suna da sojoji wurin dubu goma sha kaza suka ce yau inda yawa ne in yawa ke sa ai nasara yau ba ai nasara akan mu kaga dogaro in sai rauni karan farko ko Allah ya sako musu kafirai suka yi musu su kuwa sallah suka taso su gaba sun mallaitu mudbirina wa da kadal ardu bima rahfat kasa ta maku kunci da yalwata kuka jahiqiya kuka arce. sannan daga fasani Allah ya kawo taimakon shi na tsawon shi annabi shi bai gudu ba yana tsaye a fagen fama annabi baya gudu mutane cikin dubu goma sha ɗin wanda ke tare da shi duka ba su cike mutum tamanin ba yana anan nabi la kadab ana bin abdul muttalib ni annabin Allah ne ba ƙarya ba kuma ni dan Abdul Muttalib har Allah ya tada mashi rundunar da kiran da yayi Abbas ya kira wa'anda suke ‘yan bagar su zo har su ne ɗinke kuma Allah ya ba su nasara suka ci nasara suka samu ganima mai tarin yawa amma karan farko da suka yi takama da yawan adadi ba lallasa musu ba na gwada musu man nufar illa min indillah inna Allah azizun hakim kuma wani abun mamaki mu'jiza ta Qur'ani da Allah ya ce wal adiyat dabha dawaki ne na jihadi ne rantsuwa da su masu kai hari da safe da su jimi Allah ya gwada har a karnin nan karni na 20 lokacin da ake da USSR United Soviet Social Republic gurguzu shugaban gurguzu ta duniya musulunci ta tsata, wasu ɗalibai an ɗaliban su hanyar suka tashi a fikir Afghanistan suka tashi da jihadi suka zo suka wadda shugaban wanda ke goyon Rasha da dawaki su shiga su halbi tankoki sun watsa tanka ta Rasha ta tanka dubu ba arziki rashi ta janyi, kuma wani shi dalilin karewa ussr to kwamunisanci ya kare saura jari hujja na amerika in allah da durkushe jiki ma duk alamu sun mara gwada cewa duk ta yi rauni ta ko'ina za ta wace allah kuma ida watsa ta ta shiga nan ta yi bala'i ta shiga can ta yi bala'i ta shiga can kafin ka ankara alƙawalin allah zai tabbata a kanta allah sai ya ce maki addini annabi ya yi gaskiya allah ya yi gaskiya هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كان المشركون والله ليتمن الله هذا الأمر الله سيتكن الأمر in kaga muna samun matsaloli to mu ke matsaloli a cikin gida masu gaskata Allah din suka yi karanci in ka kalli mu'amalolinmu sai ka ɗauka ma kamar babu Allah a cikin mu'amalolinmu amma kuma gashi a baka kowa furtawa a baka to ka yarda da Allah amma kuma kai a cikin al'amuranka babu alama ya da Allah to wani haɗari ne ƙatu ga musulmi da haka mu inganta imaninmu, da hali na girma hali na imani da hali irin na girma ɗabi'u na imani in Allah da Allah maɗaukacin sarki zai taimake mu kamar da ya taimaki wanda ta gabace mu kuma da yadda Allah muna roƙon Allah ba mu daula wanda za ta taimaka mu addini addini dawo akan kasashe shi Allah ya taimake mu da haka wannan alƙawari da Allah ya haɗi lafiya mai sa'a za su dinga wato samun wannan taimakon bayan tsoro ya kama su ya abu ni za su dinga bauta min ni kadai la yashriku ni bi shay'a ba za su yi tarayya da ni da komai ba ba za su samu Allah kishiya ba kaga sharadin kenan a samu taimakon Allah sai da tauhidi to amma saboda Allah kafin a je ko ina ana cin maganin bindiga sai na tauhidi ba a je ko ina ba ana shirka to ina alamun nasara kun ji ba abin da Allah ya ce ya abuduna ni na tabbatar wanda ke hasbunallahu wani mal da wanda ya shawo maganin bindiga ba ka haɗa dogaransu ga Allah ba ka 50-50 ba za ka haɗa ba sai ya dinga jin na haɗan shawo na haɗan shawo ba daidai yake za ka ji yana samun ɗan confidence saboda ya shawo wani abu ba su zama ɗan shi ka wanda ya da Allah ya san da bindiga ko ba bindigan Allah ce a tafiran nan sai ya tafi wa ma kana li nafsin an muta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala ayi da kaga iccen bedi a gidanka dan shine bai hada hada ko za ka ga kullum sai ka ga langabin bedi wani sabo na fitowa kuma sai ka ga wani nami na kakkabewa to haka abin yake wani sai ya shigo sabuwar haihuwa wani sai ya tafi ya tafi kiyama duk abin da za ka yi ba zai hana ka tafi ba idan lokacin ka yi ƙara ka tafi ta hanya mai kyau abin da ya samu ki ta magana kan maganin bindiga na shirka ce ta yawa a ciki to da ka mu nisanci irin wannan abubuwan da sunan wai tsaro tsoro ne na mutuwa ke sa ka sha maganin mutuwa to ai da sai ka je ka ƙara tara kuɗi ka je ka sha maganin mutuwa gaba ɗaya tun da mai shan maganin bindiga mai shan maganin mutuwa duk mutum hikimar su ɗaya ce tsoron mine ne to ai nau'in ta Allah kaɗai san adadi amma ita mutuwa ɗaya ce ba su bauta ma kowa sai Allah ɗan tauhidi ne waɗannan masu yadda da Allah ɗin su ne za su yi tasiri ba wannan yan raba kawafin ba Allah ka raba mu shiga cikin yan raba kawafa ka inganta imanin mai Allah wa man kafara duk wanda ya kafirce ba da zalika bayan wannan ni'imar da Allah ya yi fa ulaika humul fasiqun to sunu fasiqai al kharijuna min an an sa'a wanda suke yi ma Allah tawaye suke hita daga yi Allah biyayya al mustahiquna badal ni'matin nikma wanda sun cancanci a jiya ni'imar da suke ciki ta koma azaba Allah mai iko ne akan wannan Allah ubangiji kuma ya kare mu wal istiklal bil kuma a juye musu zama sune kaskantattu za su na madaukaka idan suka samu ɗaukaka sai komo gidan jiya suna sabo suna sharholiya dan Allah ba su mulki na su ci zaɓe da an yi kaza da an yi kaza domin kwaye abin da ya kamata sai ana ta sharholiya da abin da bai dace ba sai kuma Allah ya ɗanɗana musu ƙasƙanci. dama ya Allah shi ne ba su nasara ko to sai jin nasarar shi in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman faman alladhi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun in Allah ya taimake ku ba wanda isa ga faɗo duk da zai ba zai iya ba amma idan Allah ya watsar da ku ya warkar da ku ya watsi da al'amarin ku to zai tallabe ku man zal ladhi yansurukum min ba'di in Allah ya watsar da ku zai taimaka ku in ba Allah ba ga Allah kadai mu ne suke dogara ba ga wani ba ga Allah kadai suke dogara cikin samun biyan bukatunsu da kariya daga abin da ke damu su to su ne bayan Allah na gargara Allah ka sa mu cikin su na'am wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله أكبر ما لا يشي ثم أمرهم الله تعالى بما يسد فقط Allah sai wato ba su ya shirya da su da toshe masu bukatuwa idan sun tsaya a kai kuma da da zai bima ya fitna Allah ya shirya da su ga abin da zai tunkuɗe masu fitina da suke ciki in kamar fihin in ma an sami cikin su sai ya ce wa kai musalaka ku tsaye da sallah a maido hankali wurin yin sallah yadda ya kamata ta farilla da nafila a samu zarata masu kiyamun laili wanda suke tashi suna gaya ma Allah matsaloli Allah madaukakin sarki zai yayi annabi da ya farka a firgice wata rana cewa yawa zai da mata da suke cikin dakuna wace irin fitina aka sauko cikin daren nan kowa zai da mata su sallah ashe kaga da sallah ake kore fitina shi yasa nan wurin ma Allah sai ya gura mana bakin zanen ku tsaye da sallah bi ma'ana ku kula da aje ta cikin lokaci yin ta akan ilimi a lokaci cikin jama'a duk wanda ke yin wannan Allah zai taimake shi zai kare shi a karan kanshi kuma zai kare al'ummar take ba sallah kulawa watu zakata ku masu arziki mawadata a ciki ku daina rowa da haƙƙin Allah ku yi kokari ku daure ku hidda zakai da ya kamata ku tuntuɓi masana akan yadda ake raba ta dan ku yi abin da ya kamata in kun yi zakka yadda ya kamata kun tsaye da haƙƙin Allah sallah kun ba da haƙƙin bayan Allah zakka to me muku saura wa atiur rasul la'allakum turhamun ku yi mu manzon Allah da'a ku dawo daga rakiya kowa ku bi sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ku samu jin kan Allah za ku samu rahama ta Allah madaukakin sarki to shi yasa duk wanda kaga ya ci nasara a duniya ko a kiyama a mizani na daidai to wanda ya bi sunna ta manzon Allah ne shi yasa malam ma mai kirina ta yake sa'adatuna mashrutun bittiba'i cin nasaran mu tana da sharaɗin biya annabi sallallahu alaihi wasallam tunda cewa kullu ummati kullu zinta illa man aba qila man ya aba ya rasulullah qala man ata'ani na kalal janna wa man asani faqad aba yace duk al'umma ta sai sun shiga aljanna sai wanda ya kiya sai sahabbai suke mamaki ya zai shiga aljanna wannan dadi da ke jiran mu sai ce a abu ne mai sauki duk wanda ya min da'a ya bi sunna ta to ai ya shiga aljanna lokaci kawai yake jira dan ya cika sharadi wa mana sani wanda kawai sa mun yaje yabo wani sai wanda ba kowa ya san annabi aka aiko ko akwai mai shakka kan wannan to wanda ya kyale wanda aka aiko yabo wanda ba aiko ba to fa kalaba shi yake shiga ba muna cewa kai malamai da ba abinda muke nihi biyayya ta kaga bin annabi amma yaushe mutum zai zo ya fashin da karama abinda ake ma annabi shi ma so yake ai mashi tabarriki da jikin annabi kadai ake yi amma wani hatta mun karan shi yana shi cinye cinye ta ake a cika san kabari a cewa ne ba wanda ake tabarriki da zatin jikin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bar duniya da ya zo ba wanda ya kai daraja cikin bayan Allah an kafir annaba kamar suna baka ba ai mashi haka ba to shi aka samu wannan kafar yaudara ta shigo cikin addini to da ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kubuta daga dukkan wannan hayaniya sai kai addini madara wanda zaka dace gaban Allah ba kai asara ba ka yi walawala ka je kuma inda ba za ka dawo ba ka yi damar da ba za ka amfani ka ba sai karin takaici Allah ka kare muka ba mu riko da suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin da zamu yi kenan kamar yadda ah, wannan bawan Allah Imam Al-Qurtubi yake cewa annan abubuwan guda uku dalilin samun nasara ne a samu bawa da tsaye da sallah yadda ya kamata yana ba sallah kulawa ta farilla da nafila sannan in yana da iko ya tsaya tsayin daga wurin biyan zakka sannan kuma ya rike umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda Allah zai ga haske fi dunya wal akhirah samun rahama tsarin samun rahama da wannan hanyoyi ne da Allah ba mu labari a cikin alkur'ani wanda dai wannan in kun yi haka fatizila an kuma fitina sai fitina ta kauda gare ku bilamal salih ta ake kore fitina da ayyuka na gargari kun ga kullun abu mara kyau da mai kyau ake kawar da shi itba min wa sayyatul hasanata tamhuha a cikin hadisi ka bi aiki mara kyau da mai kyau sai ya bu lebar ɗin shi ya goge mummunan tasirin shi ya kawo kyakkyawan tasirin shi so da haka a bice fitina da ayyuka na alkhairi na sadaka da alkhairi da su. wa zakati wa sala da yin sallah da zakka iz bihi tatma'innul qulub da wa'annan ayyukan ne kadai zakata ke samun natsuwa da yin sallah da ba da zakka da yin da'a da kuma ambatan Allah dan haka abin da ya kamace mu ci gaba da yake nan wa tattaizu kuma sai ga tawa ta hannu amma nahallahu anhu game da duk abin da Allah ya hana so tana ambatan Allah biyayya ga Allah sai mata sauki barin sabon Allah sai mata sauki wa aka rasul da kun biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi makalafu fihi a cikin abin da suka yi sabani a cikin shi sai su mai doma karantawa annabi fa na zafin fi shay'in fardu illa rasul in kuntum hadha kashan aya to da haka ne za a samu wato cin nasara da kuma kauce mu hada cikin san zuciya da ra'ayi da abin da ba daidai bane zai kai sai baro Allah da ta mu sai ce mi ta gaba لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار نعم ولبئس المصير الله أكبر دير تأدت أن تأدى كي لطنني بيقى قرأ الله da Allah ya ga dama wane shi ba ku san ba haushe muna da wata kalin magana ya ce wane mutum to shi dan ta'addan nan bai mutuwa to wane ne shi to kaga ashe da Allah ya ga dama ba zai iya motsawa ba to shi yasa Allah ya ce la sabanna alladina kafaru kar ka taba tsammani kai mai karatu cewa wanda na kafarta mu'jizin sun gagar Allah fil ardi aban kasa yau kasa ta wace ce ta Allah ce wanda bai iya tsere ma kasa Allah ba kuma sai tsere mu mahallicinta ba zai yi ba ka taba tsammanin cewa wai kafirai sun gagari Allah abin kasa da suke yin abin da suka ga dama su kashe wanda suke so su yanka wanda suke so su ta'addanci da suka ga dama su kona gari su kona abinci su kona yara su kona mata su kona maza su kona masallaci su ta'addanci da ya masu daidai kar ka taba tsammanin wani abin da suke na suna ganin suna yin idan suka ga dama wai sun gagari Allah wallahi ba haka bane ba dan lokaci ne kadai Allah madaukakin sarki zai ga su kuma duk ke wani ta'addancin na tabbata ya rubuta aje ba da natsuwa duk inda yake cikin ɗarɗar yake duk inda yake ba shi ba sauran kwanciyar hankali har shi bala'i har nashi bala'i ya shi ba shi ba sauran kwanciyar hankali in ba Allah mai tofiki ba kafin ya faɗa cikin bala'in a raɗin kanshi ya aje makami ya tuba ya karya gaban Allah ya yi kuka ya nemi Allah ya he mashi to Allah da yake mai jin ne sai tosa mashi ya karɓe shi amma in habba haka yi ba to ɗan takaitaccen lokaci shi ba zai tsawon rai ba Allah zai jiha cikin fitina kuma ya lalace sannan ya haɗu da mummunan ƙarshe to in ka wannan shi ke jiran mutum ina amfanin addanci shi yasa ce la tahsabanna da mummunci kira wata kira ya ce la la yahsabanna kasi tsammani la tahsabanna kai tsammani ko kuma la yahsabanna ko la tahsibanna kaga bambancin kira wani dai guda duka ya tabbata akan kirawoyin mawa wa mun na su ai martabahum inda za su koma in sun mutu kuma dole su mutu ko ba haka ba to masu annaru ita ce wata irin wuta annaru wa da Allahu alladhina kafaru fi isal masir wata irin wuta ce da Allah ya tanadi ita ce mako kafirai tir da makoma dan duk bala'in da ake nema da ƙari na ciki Allah ya kare mu da haka wuta ce da mako su fi isal masir tir da makoma ai marje hiya in dai ta kasance ita ce wuta Allah ka karanta da cikin wuta na'am يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء نعم ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض نعم كذلك يبين الله لكم الآيات الله أكبر والله عليم حكيم bayan Allah maɗaukakin sarki a cikin sura ya bayani na haske da sos ɗin haske wato shine hasken sama da ƙasa da kuma bin hasken na matsayin shine shari'a ta alƙur'ani mai kubatarwa daga dukkan matsala mai sadarwa ga dukkan alkhairi ya magana kuma duhu wanda shine son zuciya da ƙin bin gaskiya da binta mai kaiwa a cikin duhu shine bata wanda kuma ke kaiwa ga halaka sai ya dawo da zancen zuwa ga abin da sura bayani na hukunce-hukunce da ladubban zamantakewa ta al'umma sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu hazan da min aka iman wannan kila ne daga cikin kiraye kirayen imani da Allah madaukakin sarki yake ma mummunai wa'anda sune masoyan Allah madaukakin sarki Allah ya ce la yasabikum alladina malakat aymanukum waɗanda da ku ta mallaka su ne bayi ko kuyangi su nemi izini idan za shi gorinku wallazina lam yaghlu hulma minkum da waɗanda ba su kai ga balaga ba a cikinku su ne yaran da basu su balaga ba talata marratin lokuta daban-daban guda uku ga sunan Allah zai bayani min qabl al fajr gabanin sallar asbahi ka san mutum ya gama canji gaba ɗaya ya gama bacci duk komai ya warware idan za ka faɗo mashi haka za ka yi bakin gani ko ba haka ba to dan ka yi bakin gani din a ji ba daɗi ka ji ba daɗi ya ji ba daɗi su ji ba daɗi ku ji ba daɗi sai aka ɗauke ni matakin dan ka ku ji ba daɗi ashe duk abin da Allah ya ce a bari in aka bari za a zanna lafiya in ka aka je aka yi za a samu matsala kai ka shiga cikin damuwa shi ma shiga cikin damuwa dan ka zanna lafiya ka shiga cikin damuwa sai Allah ce kakka je can tunda shi ya sani kai baka sani ba to amma mutum sai ya zo ya bi san zuciya ya fada cikin tarkon da zai halaka da shi Allah ka yi wa in tadun thiyabakum min az-zahira da lokacin da kuce tubafin ku kuna huta bayan zawalin rana idan aka sallar azhar kaga lokacin kailula ne to wannan lokacin shi ma kaga hutawa ne bai kamata ba ka cire kana hutawa kuma yaro ya faɗo maka gaba ka haka sai a samu matsala kun ga lokacin bi kenan an ba salatul isha da kun bayan sallar isha'i bahaushe na da karin magana cewa duk mutumin kirki bayan isha ya same shi gidan shi amma wani idan ya tafi majalisa kila sai sha biyu sai yaran sun yi bacci matan mata ya yi bacci tana jiran shi tun tana jira ga kwalliya ta ci har ta kai tana lumsu shikenan har ta yi bacci da salaiba kwalliya ta baci ka ka bata mata lokaci ka shiga cikin haƙƙinta ana gama sallar isha'i me ya kamace ta ka ce gidanka tunda an ni ana ta wurin fafutukar nema to kuma yanzu a zo a zauna a samu jituwa da shakuwa da iyali a tantamna da ji matsalolinsu a ɗebe ma juna kewa shine abin da ya kamata da tijan arziki aka sani da mutashen arziki da yaron arziki to haka ya kamata a yi dan aka yi wannan kaga za a je a yi batsala ba idan mutum yana wurin kirki ba zai je wurin banza ba in ka wurin banza ba ya wurin kirki inda mutum yake nan ake ganin shi ko ba haka ba to ka kasance inda Allah ke son ya ganka shi yasa aka hana hira bayan isha'i makaruhi ne ka je ka ta hira bayan isha'i da yin bacci ka hana isha'i da mun karanta cikin hadisi wannan duk tarbiyya annabi ce to yaushe muka aje ta maka mu ta daban to mu bawace mu kama tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu samu me kubuta saboda haka in muka tsaya tsayin daka muka dawo akan wannan hanya za mu samu saukin abin da ke faruwa yanzu na tabarbare tarbiyya wanda kun san yadda da tarbiyya take zuba haka take ba to idan muka fara maido hankalinmu muna kulawa insha Allah sai ga abubuwan da suka ɓaci suna gyaruwa to ba abin da ke dawo da tarbiyya akan saiti kamar dawowa ga addinin Allah to kun ga wannan abubuwa lokuta ne da suke na shakatawa na hutawa bai kamata a samu takura ba sai Allah ya tsare haƙƙin juna da mi da wannan umarni talaba auratul lakum lokuta ne wanda kuke bayyana wato tsarecin ku da hutawa wanda suke sutura ne gare ku laysa alaikum ba ku da wani laifi wato laysa alaikum jinahum babu laifi a gare ku ba da hunna bayan waɗannan lokutan na daban-daban da aka faɗa in sun shigo babu laifi zama a lokacin nan kuna cikin shiri kuna a kimce kuna a shirye kuna a faɗake bayan wannan tawafuna alaikum su masu kewaya ne zuwa gare ku su a nan bayi din a kai ake su yi kaza su yi hidimar gida su yi hidimar waje su kai nan su kai nan masu kewaya ne masu mu'amala da ku ba'dukum um, um, ne ba'dukum ala a sashi akan sashi kazalika kamar da kuka ji yubayyinu Allahu lakum al Allah ke muku bayanin ayoyi filla filla kwatta kwatta wallahu alimul hakim Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hikima ne cikin abin shar'anta da wannan ayar kamar da Imam Qurtubi ya faɗa yake cewa ita wannan ayar da malai karanta la yasalun kullu dinin ka zuwa kashi aya ce take khassa Wanda ke gabaninta ita ce amma wanda Allah yake cewa ya ayyul ladina la yasalun kullu dinin ka ta ya ayyul ladina wacce ta ta ita zani din wa tusallimu ala ahliha wannan in ga can waccan bayan da muka muka wadota ita ce ta neman izini ko idan ha na la tadkhulu buyutan la hatta tasan jazakallahu khair bare to waccan din la tadkhulu buyutan da muka wato can baya ita ce amma tunda ai kaga ba a keɓance wani lokaci ba kuma suwa da suwa nan ko sai aka fayyace wa'anda suke sun kai manzanin kaza to ko a bayi ne su yi nemi izinin ku dan kasi bakin gani wani lokacin ne aka fi jin tsoron wannan ga su an faɗa muku to kaga ta takaice waccan dama haka qur'ani ne. wata in ta zo da faɗi wata zai zo ta takaita ta taimaka bayanin ta to shi yasa qur'ani fasashin suna fasara sashi Allah ga kada mu domin a can wurin an yi fayyace su wane ne wanda nan wurin kaga an fayyace abinda wanda za su nemi abinda dama ta mallaka su ne koyangi sannan kuma ka yi da lokutan ko daban-daban ga sunan a ciki to duka wannan dan fayyacewa ya kasance kuma an fahimci abin filla-filla sannan in muka duba kamar yadda ya zo a cikin sayin muslim daga Uthman dan Affan Allah kara masa yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal isha kaga cin ba salatul isha bayan sallar isha'i ashe sai an dawo an yi sallar za a zo a yi bacci hmm, wani da ta sabu kuma na zahira sai an yi sallar asar dan kaka ji an ce kailula sunna ce ka ce yawa sha biyu ta wuce to kawo mu tashin kai kale me kai baka sallar azhar ba haka ake ni ba sai ka zo kayo jami'i ka dawo to sai ka dan kishin gida sai danu ba zai yin wannan sai ka dan kishin gida ka suta ko a boko lokacin na bane akwai siyasta an dawo an abin nan daga aji sai a ɗan jin kafin a kai prep time sun zama duk ba a prep ba a komai ba a ibinin prep ba a night prep dole dole ga dinga faɗuwa waye karatun ya ja da baya sai sai browser sai yasa sai ilimin ke ta ja da baya dole sai an koma asali karanta littafi shine asalin karatu gaban malamai amma ka ce kai ta browser sai ka leko abinda tonan kaza ta tono wuka ba tono ya kare ba sai ta ce ma hajikinta ma mutu ba dole mutu ba ta tuno abin da yanka ta ko so yana da kyau mu kiyaye saboda ka wanda ya sallar isha'i fi jama'a a cikin jami'i ba can shi kadai ba faka annama kama nisfin layl kai ka ce yayi rabin dare yana kiyamul layli saboda ya sallar isha'i cikin jami'i shi yasa duk inda karanta wani hadisin wani abu sai ya faɗo mun cikin littafin Mustafa Murad Doctor fi ta da'wa jami'atul Azhar al littafin shi minhajul mu'min a cikin wato muharramat wasa da sallar jami'i a lokacin da ya wata magana cewa malamin imamul bukhari ba wai malamin bukhari ba ko shi ai kasan bajimi ne malamin imamul bukhari kusan shekaru masu yawa bai taba rasa sallar jami'i ba sai wata rana da Allah ya jarbe shi jaraba mai kyau tunda bako yayi ya shagalta wurin hidimar bako liyafar bako kahin ya ankara shi hanyar isha'i lokacin da yan bako ban kwana ya tafi rake shi dawo sai ga an kukkulle an kukkulle ba an kulle ba an kukkulle masallatai to ko nan bai isha'i kai an kulle masallaci ka san an dade daga mami an ga an dade daga masallaci shayi. har an kashe injin Ha an rirhe masallaci sai yana dama mai yawa garin wata hidima din kuma yanzu gashi ya samu matsala a wata kuma nan farillaci saboda haka da yake malami ne akwai istinbadi ana caza kwalwa ya za a cike gibi in an same shi sai istinbadin cewa wanda ya sallar jam'i yana da lada 27 ko ba haka ba wanda kai shi kadai yana lada nawa daya sai je ya sallar isha'i nan so 27 kada ka mutu salatu Allahu akbar raka hudu sai sallame Allah kaga dai dai so 27 ne kenan 27 wato hikima shi ya cike gibin da ya rasa a nan yanzu idan kai 27 so hudu ai ka sarar rako'in suna da yawa ko fatiha kadai za ka karanta sai an tara ma gajiya amma ku diba ku ga darajar jami'i kun dai ga kokarin da ya wanda ba kowa zai yi wannan kokarin ba ko ba haka ba da ya kwanta bacci sai ya mafarki gashi nan suna tsere sukuwa da wasu mazaje suna kan ingarman dawaki shi kuma na kan godiya da Allah da wanda ke kan ingarman doki nan ke kan godiya ko ba gama ba zai tsere wanda ke kan ingarman doki namijin doki kosashe sai tun yanzu ka ba mota ka ba ta da tana dakin kuma so kake ka kama wanda ke da sabon mota mai gudu sai bugun ta yake da diddigi wai te motsi ya kamu sai ƙara mashi rata suke sai wani wayo ke cewa da ma ka ba halar da dokiyarka ba za ka taɓa cin mu ba ya ce saboda mi saboda mun yi sallah cikin jam'i kai ka kai sallah kai kaɗai ko so dubu ya ta sunan suka yi ta shi kaɗai kaga bai samu jam'in kaga albarkar jam'i duk ƙoƙarin da yadda mutum hala mutum yanzu amma kaji amma suka ce ya yi sallah da shi kaɗai mu ko cikin jama'a muka yi sallah to albarkar Allah tana cikin jama'a saboda wanda ya kula da sallar jam'i musamman isha'i kaga ga abin da ya samu sannan ya ce wa man sallar fajira wanda ko ya sallar asuba kaga ya ce min kawai salatul fajr ko kaga ka fajr ce wanda ya sallar asuba shi ma a cikin jama'a a masallaci a cikin jami'i fa kana ma qama layla kullahu kai ka ce gaba ɗayan daren ya kiyamul layli shi gaba ɗaya ka ga ladar sallar asuba ga ladar kiyamul layli dare gaba ɗaya nan ba karamin tofiki bane ba sauranka da asuba da isha'i da sauran kallolin duka a kiyaye su Allah ne ce hafizu Allah salawati sai ce salatul wasta wa kuma lillahi qanitina yin haka na sa a samu nasara a wurin Allah madaukakin sarki <clears throat> sauraka haka sashin su ga abin da kenan sannan da wannan ne a wannan ayar da malam ya karanta lissa gunkum har zuwa ƙarshe malam jamal din kasu na cikin tafsirin shi yake cewa malamai sun haɗa kan cewa da yin mafarki ne namiji ke balaga saboda faɗa Allah da yace ce wallahi lam yakun hulma minkum ko wanda ba su kai mafarki a cikin ku to shi kuma da an ce yaro ya kai wannan to in har ya fara yin mafarki yana fitar da mani to zai nemi izini har a gidan uban shi a wannan lokutan dan dalilin safkan ayan wata ce daga cikin sahabbai mace bawanta ya shigo mata a lokacin da bata abin nan baya. ya ga wani abu a jikinta ta ji babu daɗi ta zo ta kai kuka ran annabi Allah ta yi share hawayen ta ya saukar da aya ga yadda ya kamata a yi suka ce to hukuncin na neman izinin nan wasu suka ce mustahabi ne wasu suka ce a'a dole ne domin a da can kun san yadda gine-gine suke ba security wasu ma kyawaran babu ba ma katangun to wanda yake bai da kofa bai da get haka sar za ka yi faɗa wani lokacin dole ne kai mashi neman izini idan kaka fada kai bakin gani ina fata an fahimta yace ko yanzu aka koma cikin irin wancan yanayin to sai zamto wajibi ne a neman wannan izinin amma inda yake akwai komai lafiya lau to mustahabi ne a nemi izini domin mi domin ya zanto su anda za a shigo suna cikin kimci suna a fadake ta yadda ba za a mame su ba har a kai a ga abin da bai kamata a gani ba kamar da nan yi bayani a ciki sannan kamar yadda shi ma din malam ya faɗa a nan wurin abin da ya kamata kenan mu sa kan shi nan a kusan lokaci minti na kudu tana da tsawarin mu ta gaba tana da tsawo alƙairin mun sai tana da tsawo da ya dinga kanta sam sam tashi kanta saboda akwai fa'idoji da kuma maganganun malamai game da ita insha Allah in muka karanta ta yanzu minti hudu zai isa mu yi abin da ya kamata ba sai mu tsaya nan wani insha Allah ta'ala in Allah ya kan gobe sai mu tashi a tunan kenan arma ta sittin kenan ko hamsin da tara na'am وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليسألوا منك مثلا من قبل هذا كشان آكم فالحمد لله من مكرم كان ديني Allah maɗaukake sarki ya sa mu a cikin lada inda muke kuskure kuskuren harshe roƙon Allah muke bamu ikon ganewa da gyarawa ya hemu mu wannan huskoki masu albarka da Allah ya mana tawfiqin haɗuwa a wannan wuri albarka Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatun shi na نعم ما masha Allah da kyau Allah akbar shugaban kwamitin masallaci yake cewa je taimakon da aka nema mu annan bayan Allah marasa lafiya an samu naira dubu tara da ɗari nawa da ɗari uku da hamsin suna godiya kuma an raba an kai musu Allah taka da alkhairi yadda muka tausaya musu Allah tausaya mu Allah ya yi mana matsalolinmu Allah kuma ya sa mizanin ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu dukiya albarka Allah ya ƙara arziki da wadata wannan huskoki masu albarka Allah ya dama cizon zai firdaus Allah haɗa kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ya magance mana duk abin da zan damu a gare mu muna roƙon Allah wannan gari namu Allah ya ƙara tsare mu shi da sauran garuruwan musulmi Allah ya da mu lafiya ya yalwata hanyoyin samayyan mu da hada-hadar da harkokin mu Allah ya yi mana fatara da talauci da kakaza mai ba mai da zamu ina roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana zaman kashe wando ya ba mu abubuwan yi da sana'o'i da abubuwan yi a wannan gari da sauran garuruwan musulmi ya Allah madaukakin sarki muna kai kukan mu a gare ka kai ne mai shaye mana hawaye Allah kai mana maganin yan ta'addan da suke kashe mu ba kakkautawa ya Allah duk wata ƙasa ko wani mutum ko wani gungun jama'a da ke ingiza wannan ko ke gonga wannan ta'addanci Allah ka kaga su tona musu asiri kai mana maganin su ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka yaye mana wannan rashin tsaro ka kawo mana kwanciyar hankali ya Allah ka dawo da kwanukan kwanciyar hankali Allah ka yaye mana fatara ka yaye mana rashin wannan wannan abu da muka shiga ka mana kwanciyar hankali da wadata ya ubangiji muna roƙonka ya Allah madaukakin sarki marka lafiya mu musulmi Allah ka ba su lafiya wanda suka rasu musulmi Allah ka ji kansa da gafara Mun da ke kan layi kai mana arzikin cikawa da imani in adalmu ya halarto ya Allah madaukakin sarki ka ta karshen mu Allah ka gyara bayan mu mata masu juna biyu Allah sake su lafiya masu neman aure maza da mata Allah hada su da bakan zama na kware wanda ya ba su Allah rika musu ya ba su abin tarbiyya Allah ka lwata mana wurin ba da tarbiyya ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka cika gidajen da albarka da rufin asiri ya Allah muna roƙon ka yayi mana cikin tarbiyya ka mun tarbiyya akan littafin ka da sunnan annabin ka sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki masu taimakon addini a duk inda take. Allah ka taimaka musu ka gina arzikin su da su wanda suke faɗa da addini in masu rubuta ne Allah ka shirya da su in ba masu rubar ne Allah ka ta mataki da dace akan su ko mu shirin su ya ubangiji Allah ka taimaki shugaban kasa akan ayyukan alkhairi Allah ka saita shi akan amsa kiran bayan Allah ya Allah ka fahimtar da shi ya ƙara fahimtar da shi matsalolin al'umma Allah ka bashi ɗaukan matakai na gaugawa ka bashi karfin gwiwa tinkarar su Allah ka bashi dacewa wurin zaɓo mutanen kirki za su taimaka mashi wurin yin abin da ya kamata ya Allah ka bashi ikon samun dacewa da tsare-tsare na kwarai da na tsina na kwarai ta yadda za a samu a samu ci gaba wurin harkar tsaro da tattalin arziki da zaman lafiya da zamantakewa ya Allah duk wanda ke kokarin sai ya yi ma kafan angulu ma kasar Allah ka yi ba da shi Allah ka mana maganin sha ubangiji ina ka ya Allah sauran shugabanni ka tsara musu amanonin al'umma Allah ka ba su ikon sabkewa ka ba su ƙarfin gwiwa yin ayyuka na alkhairi Allah ka kauda su daga sharri mu kuma Allah ka taimake mu da yin sa'a haƙoƙin muna roƙon ka ya Allah ka mana su cikin sauƙi da albarka muna roƙon ka ya Allah madaukaki sarki ka taimake ƴan makaranta musulmi a duk inda take Allah ka sa su alfahari ne ga mutunci da musulmi muna roƙonka ya Allah ka ba mu ikon wanyewa lafiya da abin da hakan ke bukata na ci da sha da sira da aminci da farin asiri Allah ka ba mu wannan damuna da muke fuskanta ta Allah ka sa da albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka yi mana tsoro Allah ka ba mu yabanya mai albarka da damuna mai albarka muna roƙonka in ka ba mu ka tsare mu daga ambaliya da kuje gidaje su nan tarayka dukiyoyi Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين